masu sauraro don allah muna so da ku gyara zama ta domin kallon wannan bidiyon har ƙarshe ga irin gagarumin nasarar da jami'an tsaro suka samu wurin kashe wasu manya-manyan kasurguman 'yan bindiga da kuma kama wasu 'yan bindigan marasa imani tare da kama mutanen da aka haɗa baki da su wani daga cikinsu za ku ji yadda aka haɗa baki da shi aka yi garkuwa da mahaifiyarsa sai da aka haɗa kuɗi naira miliyan talatin kuma da shi dai aka haɗa wannan miliyan talatin ɗin haka zalika za ku ƙara jin yadda wani ya yi bayani an haɗa waki da shi an sace kanwarsa da kuma yayarsa kuma aka ba da maƙudan kuɗaɗe sai sa masu sauraro muke so don Allah da ku tsaya tsab domin kallon wannan bidiyon har ƙarshe tabbas abin zai matukar baku mamaki yayin da za ku san cewa tabbas duniya ta zo ƙarshe kuma kazalika amana ta yi ƙaranci a wannan duniya sannan da ƙarshe za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan wannan bidiyon irin hukuncin da kuke ganin ya dace a ɗauka a kansu. a kazalika masu sauraro kafin mu kai ga sako muku cikakken bidiyon don wannan shine farkon kama na ziyara wannan tasha mu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka to uh, me sunana christopher gabriel shekarunka nawa shekara ta ashirin ni dan kaduna state ne makar local government ga gashi dan sanda sun kama kai bayani abin da sa ni an kama akan laifin kidnapping wanda aka yi guda biyar to kidnapping din da aka yi guda biyar da kai da kai da kai da su kidnapping din da aka yi guda biyar muna da yawa akwai na farko na farko an yi a garinmu ne aka yi na kanwata da malaman makaranta da aka ɗauke su shi oganmu shi ne ita fi da su da kanwatawa da malaman makaranta kwanansu biyar miliyan goma aka ba su aka bada miliyan ni dubu ashirin aka bani cikin eh. akwai kaunaka a ciki kanwata a ciki kai ka san za a dauke ni ban san za a kanwata ba amma dai ka an dauke ta eh, na sani kuma aje ka mana bayani ka ce ka eh. kuma aka baka dubu ashirin don da kaunaka eh to na biyu sai na biyu an je an ɗauke wani ana ce mai da suna musa dan unguwan takiri shi kuma satin shi guda miliyan goma shi ma miliyan goma eh to cikin miliyan goma din nan nawa an ka baka shi na musa din dubu talatin aka bani yana dubu talatin eh to na uku ha na uku kuma an ɗauki yaran sallau su su uku su ma satin su guda Su kuma nawa an shi an ba da miliyan goma ba a sallame ni ba har sai kuma aka zo aka kama ni sai na hudu an ɗauki isyaku kana kargo shi ma kwanan shi biyar shi nawa miliyan biyar dubu ashirin aka bani shi na biyar kawuna aka ɗauka kawunka? eh gaba daya eh. shi kuma kwana ma kwanan shi biyar miliyan goma aka biya shi ma ba a sallame ni ba aka kama ogan nan to wannan din da kuke eh. idan za ku tafi eh. waɗanne irin bindigogi ne kuke tafiya su idan za a tafi mu da ike mu a gida muke hausawa ne sanduna ake ba mu sai kuma waɗanne irin bindigogi ne ake tafiya da su ka haɗa mana tun je ana bincike ka eh. bayani to ni an kuma akan 47 ake tafiya da su kashe mutane a wurin eh to ba a taba tafiya da ni an kashe mutum ba eh. amma ina roƙon gafara don Allah a yi min ahuwa ba zan ƙara yi ba ina roƙon gwamnati ta tausaya mana ta taimaka mana ta taimaka mana ba zan ƙara yi ba Wata Thomas. Thomas ba? Thomas yawo. Shekara ka nawa? Yana son ka yi mu mutane bayani. Me yasa aka kama? Kan harkar kidnapping. Kidnapping? Eh. To wace dawa dawa aka yi kidnapping? Sau na kidnapping? Ni dai sau ɗaya na san an yi da. Sau guda? Eh. wannan kidnapping din wa aka yi kidnapping an yi kidnapping kidnapping din mama na ne mama ka kafa da yi kidnapping mama na ma'ana matar yayan baba na ita mama ka ce ai ko eh. ita aka yi kidnapping ita ce tare da kai eh. eh to kwana nawa ta yi wajen eh bata dade ba amma gaskiya ba zan iya tuna ko kwana nawa ba ne amma bata dade ba gaba ɗaya miliyan talatin aka karba miliyan talatin eh gaba ɗaya miliyan ɗaya suka bani suka kuma zo suka rube da dubu suka karɓe shi kenan an shirya da kai an yi kin da mahaifiyar an miliyan yanzu eh yanzu dai ina roƙo eh, eh, domin Allah ba wata albarka da zan yi amma sai dai roƙo na ɗaya da jama'a da gwamnati su ya fi mun je in durƙusa an nemi gafararta na tuba har abada dama shi ne farko kuma Allah ya da ni dai ba ma irin wannan ba yanzu wannan kuɗin eh. miliyan eh to tun da ni ma ina gidan hatta ni ma aka haɗa kuma ka bar naka yi wallahi amma kuma ka san duk abin da ake ciki nawa ya baya amma kuma duk ka san abin da ake ciki ko eh kai ma ka bar ta ka kuma eh to nawa ka bada eh to gaskiya tunda karba aka dinga dinki dinki ba wai an zo an ce ka kawo kaza bane bai kusa kai nawa ka bada eh to ba zan iya tuna lokacin to so nawa ka bada na baya sau na farko nawa ne na farko ina tunanin dai tun da ni ba da shi sha biyar aka ce duka na biyu ba na biyu na manta abin da na biyu gaskiya kenan amma aka baka eh, amma ko na ga an baka miliyan guda ka ci da sai ka cire ka cikin miliyan guda ko a'a ai na gaya maka sun biyo ni sun karbe gaba ɗaya ba mu ko ba <laughs> eh shi sa nake roƙo a yi min afuwa domin je in roƙi gafarar ta na kuma tuba tun daga nan ma nace na bari amma ina roƙon alfarma ga jama'a ga kuma gwamnati ni har abada na ga wannan masu sauraro 'yan takaitattun bidiyon kenan da muka samu nasarar zakuro muku su daga cikin tarin bidiyoyin yayin da aka yi baje kolin gauratattun 'yan ta'addan da kowa da irin laifukan da ya aikata a doron kasa. da kuma asirinsu ya tono kun ji irin jawaban da suke yi masu sauraro tabbas wayannan abubuwa za su baku mamaki yadda kun ji wani dai kanwansa aka haɗa baki da shi aka sace wani kuma mahaifiyarsa aka haɗa baki da shi aka sace tabbas wayannan abubuwan dai ba karaman abin a ce inna lillahi bane shi yasa dai masu sauraro muke so da ku bayyana irin naku ra'ayoyin akan hukuncin da kuke ganin ya dace a ɗauka akan wayannan ba ta garin Allah hakan zai kawo ƙarshen ta'addanci ko kuma a'a hakan zai sanadiyan waɗanda suke aikatawa su daina ko kuma waɗanda suke shawon aikata wannan mummunar aika-aika su daina shi sa dai masu sauraro gare ku muke da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin wani irin hukunci ya dace a ɗauka a kansu idan kai ne ko kuma idan ke ce wani irin hukunci za ku ɗauka a kansu sannan masu sauraro kar ku manta dai da cigaba da kasancewa da wannan tasha wurin danna mana su suke rabin da kuma ƙararrawan sanarwa Kuma hakan shine zai ba ku dama da zarar idan mun ɗaura ingantattun labarai game da ingantattun bidiyo masu tushe da kuma asali tare da fina-finan hausa da kuma waƙoƙin hausa kuma wazantarwa da kuma labarai da dumi su hakan shine zai ba ku dama ku hau kalla ba tare da wata tangarɗa ba ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha game da bayyana mana irin na ku ra'ayoyin a ko ina na shiga sai na ji ana faɗin. na sha na ji daɗi na sha na warki na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka kuma ya kamata a ce ku zo a muku gidan bawul domin ku ba da sahihin labari godiya ga Allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take cibiyar shifa'un islamic medicine center ta kawo muku ingantattun maganin cutar hiv da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina na mata masu shirin yin aure, mun tanada muku ingantattun magani, alhamdulillah. Duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. Ina masu fama da matsalar sanyi infection, sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano, a Medile ta sabuwar gandu, kafin kwanan gidan kaji cikin uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri, za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House, cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Movie. za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka saman Benin El Hussein Multipurpose Hall shago mai namba B2 mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block cikin AA Rono Plaza a saman Benin, mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve Line Rempol de la Mort Cibiyar Shifawan Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Nijar cikin duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Biyar ga watan biyar har zuwa shida ga watan shida, insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center tana tura maganinta a ko'ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.